na yi nadamar shiga Kannywood, in ji kyauta da laliya. Abin da ya faru bayan mutuwar mahaifiyar Abba al Almustapha. Jarumar Kannywood Fatina Yo Fulanin asali wadda ake walakabi da kyauta da laliya a cikin shiri mai dogon zango na daɗin kowa wanda ake haskawa a gidan talabijin na Arewa 24 ta faɗa da bakinta cewa ta yi nadamar shiga fim wato dai ta yi nadamar shigarta masana'antar Kannywood ko menene ya zafi hakan Allah shine masani ni fa na rantse da Allah fatina na yi nadama shiga tun saboda kullun zagin yan fim ake ana aibata mu muna da 'ya'ya da jikoki da sarakai To kun da ji daga bakin fulanin asali wato Fatina Yu ko kuma a ce kyauta da laliya inda take faɗa cewa ta yi nadamar shiga fim saboda kullum aibata su ake yi ga su da 'ya'ya da jikoki ma'ana dai fim yana zubar musu da mutunci kuma yana sa ana kallon su a matsayin matan banza waɗanda ba san mutuncin kansu ba ba san ƙimar kansu ba to ita dai kyauta laliya a cikin wannan bayanin nata ta cilla wata zazzafar tambaya ne zuwa ga alinihu da shi da adam a zango kasancewar alinihu ne shugaban yan fim na najeriya shi kuma adam a zango mataimakinsa a cewar kyauta laliya. dillaliya dai ta yi tambayar tata ne cewa shin wai idan mutum zai shiga Kannywood ridda yayi shin shiga masana'antar Kannywood daidai yake da fita daga musulunci ma'ana dai kyautan tana tambaya ne shin Kannywood da musulunci hannun riga suka yi ma'ana Kannywood baya tare da musulunci shi ma musulunci baya tare da Kannywood kamar dai da kyautan ta yi tambayar kyautar laliya ta ce ta yi wannan tambayar ne saboda wani abu ne ke ɗaure mata kai ta kasa ganewa inda a cewarta ta ga wani ɗan Kannywood ya fito ya yi bidiyo ya faɗa cewa ya fita daga masana'antar gaba ɗaya. kuma babu shi babu masana'antar babu abin da zai kara haɗa shi da ita to amma a lokacin da yake cewa ya fita daga masana'antar sai ta ji yayi kalmar shahada wato ya maimaita ko kuma ya jaddada kalmar shahada kuma ta san cewa babu wanda zai furta kalmar shahada a irin haka sai dai in dama can kafiri ne shine ya musulunta to anan ne zai furta kalmar shahada To abin da ya ba kyautar Lali ya mamaki shi ne da ta ji wannan da ya fita daga kani din ya furta kalmar shahada. Sai take tambaya akan cewa to shin dama kani din kafirci ne da har zai furta kalmar shahada saboda ya fita? Kuma ta cilla tambayar tata zuwa ga Alinuhu da Adam Ezango. Bari kuma ku ji daga bakinta. Ina Alinuhu shugaban yan fim na Najeriya baki daya. Ina Adam Ezango ka domin kuno kune head ko ana so ko ba a so ina producers ɗinku ina directors ɗinku ku zo in tambaye ku wai idan mutum zai shiga fim ɗin nan ridda yake ko fita yake daga musulunci ne gaba daya ni na ga wani mutum kwanaki wai ya zo wai ya ce ya tuba ya daina fim kuma ya daina waka na ji yana sabunta kalmar shahada kai mai tuba idan za ka tuba ka tashi ƙarshen dare duk ƙarshen dare Allah na saukowa saman duniya yana cewa waye mai neman gafara an gafarta masa ba zuwa za ka kana faɗa don mutane su sani ba shin ka tabbatar fim ne kaɗai saban da kake ni fa na rantse da Allah fatina na yi nadama shiga don saboda kullun zagin yan fim ake ana aibata mu muna da 'ya'ya da jikoki da sarakai. To lallai kyautar laliya ta ajiye ƙwarya a gurbinta, wato ta yi tambaya a mahallinta. Domin kuwa tabbas idan za ka yi tambaya akan abin da shafi gero da masara da dawa, to ka tambayi manoma. Idan za ka yi tambaya akan abin da shafi azumi da sallah da hajji, to ka tambayi malamai. Haka kuma idan za ka yi tambaya akan abin da shafi kaniwood to ka tambayi jarumai. Wannan kuma shine daidai abin da kyautar laliya ta aikata. To dama dai kusan wannan ba sabon abu bane, wato inda al'ummar gari suke aibatawa da muzanta 'yan masana'antar Kannywood. Kusan babu irin abin da ba a faɗa akan 'yan Kannywood, wanda su kuma ta bangaren su babu abin da ya dame su, kullum ayyukansu kawai suke yi. Wato dai abubuwan da ake faɗa a kansu bai hana su ci gaba da fitar da fina su ba. Wannan kenan. A wani labarin kuma wani muhimmin al'amari ya faru a Kannywood bayan mutuwar mahaifiyar jarumi kuma shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano wato Abba Almustapha. wanda ake walakabi a cikin masana'antar da Abba Ruda. A shekaran jiya ne dai, Allah ya karɓi ran mahaifiyar jarumin kuma shugaban hukumar tace fina-finan ta jihar Kano Abba Almustafa inda aka yi jana'izar ta a yammacin shekaran jiya. Wannan ita ce wallafar da Abba almustafa ya yi domin sanar da mutane abin alhinin da ya faru da shi, inda a cikin wallafar Abba Almustaphan ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na rasa mahaifiyata kuma duniyata gwaggo ya Allah ka jikanta ka gafarta mata kurakuranta ka sa aljanna ce makomarta tabbas wannan al'amari da ya faru da abba almustapha ba karamin al'amari ba ne, domin ko mutuwar mahaifiya ba wanda zai gane sai idan abin ya faru da shi musamman ma idan aka ce kai da iyayenka ko kai da mahaifiyarka akwai shakuwa sosai a tsakani idan Allah ya karɓi ranta halin da za ka shiga ba zai faɗi ba To bayan Abba Almustapha ya yi wannan wallafar na rashin mahaifiyarsa, jama'a da dama a ciki da wajen Kannywood sun jiya mai ciwon da ya same shi, inda su Ali Nuhu da Abubakar Bashir mai shadda da sauran jama'a suka yi ta wallafawa domin jama'a su yi wa mahaifiyar Abba Almustapha addu'a. amma kuma wani abu da ya ɗaure mutane kai ya basu mamaki shine duk yadda nusu Oscar Fofotu yake da Abba Almustapha amma kwata-kwata bai wallafa maganar mutuwar mahaifiyar Abba Almustapha ba kawai shi wallafa wallafansa yake yi akan mai gidansa wato Rabi Musa Kwankwaso da kuma jam'iyyar NNPP kamar da yadda ya saba a koda yaushe wannan abu ya kular da mutane ya kuma sa mutane sun tsane nusu Oscar Fofotu. To dama dai duk masu bibiyar wannan tasha ta sabuwar mujalla idan za ku tunawa a baya mun kawo muku labarin wata rashin jituwa da ta faru tsakanin Oscar da Abba Almustafa wanda har sai da Oscar ya fito ya maganganu akan Abba Almustafa. wanda idan za ku yi tunawa Oscar ya yi korafi akan wani mawaƙi dan jam'iyyarsa Ganduje wanda ya waka ya zagi kwankwaso duk da cewa bai kama sunan kwankwason a cikin wakar ba tsule yake cewa sai dai kuma kowa ya san cewa idan aka ce tsule a Kano kwankwaso ake nufi kuma shine sunan da rarara ya saka kwankwason wanda yake yi a cikin waƙoƙinsa. to shine Oscar ya fito cikin fushi ya korafi akan cewa Abba Almustafa ya kasa daukar mataki akan cin mutuncin da aka yi kwankwasan a cikin wakar wanda har ma Oscar yake nuna cewa matsayin da aka ba wa Abba Almustafa na shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano akwai matsala a ciki. kafin mu dora a labarin bar ku ji korafin da Oscar ya yi akan Abba Almustafa domin wanda bai ji a labarin mu na baya ba sai ya ji yanzu wato wanda Kanawa Radio suka tattauna da Oscar muna so kamar yadda ita tsohuwar gwamnati ta yi amfani da ita hukumar tace fina-finai ta bata komai so muna so mu ma mu amfani da hukumar tace fina-finai domin mu gyara komai ta inda aka hau ta nan ake sauka so amma problem da muke da shi mariga mun yi kitso da kwarkwata shi wannan jami'i namu muna masa kallon ungulu da kan zabo ne domin tun da ya zo bai tsaya ya kamata ya abin da ya na gyara ba so ya dai bi masu maganin basir da shawara yana ta bibiyar su ba kuma abin da ya kamata yi ba da yawan ziyarce-ziyarce da ɗaukar hotuna ba su bane abin da ya kawo duk mutumin da shi sabon shugaban su ba kuma wannan abin ya kamata mu saka ba kullum mutane suna yin waka suna zagin sarakunan mu suna zagin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da mai girma gwamna kuma ya zira musu idanu ya kalli su ko da yake daga ran da aka raka shi ma mutane su fuskanci cewar ba shi da niyyar yayi gyara akan tsarin domin mutanen da suka raka shi waɗancan mutanen ne da muke ganin cewar sun yi ba daidai ba sai muka gansu da su suna murna suna dariya a tare to tun daga nan sun cewar to akwai matsala fa tun daga nan ita ce in akwai wata shawara da zan ba wa gwamna ta Kano wannan shine shawara farko da zan bayu mai girma gwamna domin mu fara gyara wannan barakar domin kar mu mu dinga yin abu tufka da warwara. Oscar baka ganin cewa eh, a zo a haɗu gaba ɗaya a zo a gyara. Baka ganin hakan dole sai an kai yanzu akwai wani mutum da ka gani da aka bashi mukami a Najeriya dan wata jam'iyya ka ga wani dan wani jam'iyya ya raka shi kai a Najeriya ina gani wannan abu. A yau akwai chairman na mofan na Kano State Salisu ofisa ya kirawo shi ya ce kana kallon yara suna zagin injiniya da Tabi Musa Kwankwaso suna zagin mai girma gwamna ya kamata mu tsayi da wannan abu kalmar da ta fito daga bakinsa cewa ya yi shi bai gani ba shi bai gani ba wannan dalilin ya sa na ɗauki wani clip da aka zagi injiniya da Tabi Musa Kwankwaso na ɗora a feji ina yau domin in bai gani ba za a gaya masa na saka kuma sabo ne aka yi sabo ne aka yi bayan an naɗa eh, tsohon gwamnan jihar Kano shugaban jam'iyya kuma a jihar Kano aka yi wannan waka a jihar Kano a Zurod aka ci mutuncin injiyar da yi sakon kwaso me amfanin mu a masana'antar kano ana zagin iyayen gidanmu me amfanin mu na mukamin da aka bamu ana zagin iyayen gidanmu kana nufin cewa yanzu idan eh, muka kyale wannan abun yana ci gaba akwai wa muke takama da shi ba shi injiyar da yi sakon kwaso ba to an zage shi za a zagi gwamnan za a zagi kowa tunda shi kadai ne muke ganin shi ne allar tsoron mu yau kuma an kai karshe ana yi masa gwamnan zai zai zai zai samu lafiya shi ma eh na'am to oscar watakila za a ce ai kun zama uwa dai uba ɗaya duk faɗi tashi kusan tare aka dinga ganin ku wajen yakin neman zaɓe wataƙila akwai hanyar da za a zauna a haska masa cewa kaza daidai ne kaza ba daidai bane kuma dole a gyara kaza girma gwamna ya ce wa kwamishinonin sama in ba su daidai ba zai cire su amma duk wannan kwamishinonin da su aka je duk portfolio local government irin ji da ciwo da suke ji na nasarar zaɓe ko in an faɗi ko an yi nasara da murnar da mutum zai yi duk da su aka yi haka shi ma din wannan da shi aka yi din amma fa in kai ba daidai ba sai a canza ka ko ni ne ba daidai ba a cire ni to yanzu kun ba shi shawara shi ya gyara bai ma ne ba domin bai yadda ma da mu ba ni ka hawa yanzu bai cincibe ni ba domin abin da na gano cewa akwai matsala da na ɗauki hotonsa na saka a social media ina taya shi murna sai na ga bai ce min na gode ba sai na leƙa sai na ga yayi wa daso ya da gode yayi wa alinnu yayi wa mai shadda yayi wa mai shinku da duk wani dan APC sai na ga ni fa dan NPP ne dan wanshi ɗan kwankwasiya bai mun ba sai na gano akwai matsala to tun daga nan na gano cewa mu riga mun kitso da kwarkwata an ce da kan zabuwa to bayan abin da ya faru na mutuwar mahaifiyar abba almustafa sai aka ga oscar kwata-kwata bai wallafa maganar mutuwar ba kawai shi wallafa wallafansa yake yi akan mai gidansa kwankwaso da kuma jam'iyyar su ta nnpp tamkar ma bai san an yi waccan mutuwa ba ta mahaifiyar abba almustapha ko kafin mu fara wannan labarin sai da muka leƙa shafin instagram na oscar din ko za mu ya yayi wallafar ta mutuwar mahaifiyar abba almustaphan sai muka ga ina oscar yana nan akan bakarsa babu wata wallafa akan shafinsa idan ba ta kwankwasa ba Wannan kuma ita ce wallafar da Oscar ɗin bai ma daɗe da yinta ba akan shafinsa na Instagram ga kuma abin da ya rubuta nan a cikin wallafar. Kwankwasa ne jam'iyyata. Wanda a kasan wallafar ma idan kun lura sai da aka samu waɗanda suka yi Oscar ɗin zazzafan martani ga kuma abin da suke cewa. Habu Alas ya ce, Gaskiya baka kyauta ba, babar Abba ta rasu amma sai wani magana kake? Abuna Abubakar ya ce masa, Kai wallahi na rena tunaninka, maman abokinka ta rasu amma ka zo kana ta zancen siyasa tir da halinka wallahi salimu ramadan ya ce maman abokinka ta rasu amma ka dame mu da wani kwankwaso mutuwa dai tana kan kowa shege shi kuma wani mai suna kyaraman ya ce oga please ka kyale mutanen wallahi kowa ya san kana son kanawa da kwankwaso mu ma haka amma bai kamata kuna haka da almustapha ba please ka je ka yi mishi gaisuwa komai ya wuce wani shi kuma mai suna bashi malam ya aika wa oscar nashi saƙon inda yake cewa ana jimamin mutuwar ɗan uwanku kana nan kana damun mutane da wata jam'iyya da wani kwankwaso shi kuma sharha na zango ya ce don allah ka sa hoton mahaifiyar abba ka yi mishi gaisuwa saboda mutane na son shiga tsakaninku haka dai aka yi ta aika wa oscar zafafan saƙonni masu nasiha na yi masu zagi na yi sai dai har yanzu bai da yi wallafar akan mutuwar mahaifiyar Abba Almustafan ba. To Fatima da ita Allah ya mata rahama tare da dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Mu kuma idan ta ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da tashar taku a koda yaushe ta sabuwar mujalla. Mun gode.